ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو اشرنا لأكوك ga watan takwas watan sha'ban hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don sarkin sunayensa muna cikin littafin noniya نا شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية شافي بلي بير أتلا تنغ قايا بيتي بلي بقوي أتمانين بشد نعم وعليكم السلام نعم ناجرا karanta mu ji wacce an ce ainihin mai huwa gairu makhluqin waye gairu makhluq kazil akhwani to nan kazil akhwani eh, wato kore wanda kore siffan aka kore ko kuma tasbihin ko abun da aka shabba ne kaga idan ka ɗauki ibaran kawai kilo maimakon tafi tantan ke da rikici ma tabbata wata kai kaddara wannan rikicin ba aka ce huwa ka zairu mahalo ba'ani kenan kabil akwani kaman wa'annan halittu kaga su halitta su aka yi ko su ma kaman wa'annan halittu ba halitta su ba abin da ake nufi ba ke saboda nan qur'ani ba halitta ne ba kamar yadda aka halitta halittun nan shi kenan shi ne abin da za ka iya fahimta kenan yau da kanan ƙwar'an ya kace ba halitta ne ba to shin yanzu ba halitta ba ne ba amma wa'annan halittu su ba ko halittu ne shi ne kawai abin da ake zo ka kai na wuri shi ne nan mutane suna iya kawo shi ba shi ba nan da zai shin da aka ce ƙwar'ani ba halitta ba ne ba kamar wa'annan halittu su ma ba halittu ne ba kuma wa'annan kaunu ba halittu ne ba kan da an shiga wani matsala ko ko a'a eh, ba shi qur'ani ba halitta ne ba kamar yadda wa'annan halittu suke halitta Na'am. Ina ake inda za a je ko. Baiti na ɗari da tamanin da shida ba ni da wa'annan baitoci saboda sanan in aka fassara ka kula da kyau ka dawo ka ce baiti kaza ke kamfani da wurin sai ka haƙura amma yanzu in za a yi ka shirya tara kwakwalwan kyau kuma abin da baka gane ka tambayi shi ne sai a yi fata an sani a faɗa maka in ba sani ba a ce ba sani ba faslun wannan wani kashi ne fi maqalatil falasafa maganganun philosophers ra'ayoyin philosophers wal karamita cikin philosophers akwai karamatawa wata ƙungiya ce wasu jama'a ne dai ana da asali yan shi'a ne fi kalamin rabbi amma dai ba yan shi'a ne ba tantun da dai su mulhidai ne gaskiya su suna nuna tafa Allah ana dai wahala ne don haka nan kamar fi makalatil falasafati wal qalamati min al falasafa fi kalamin rabb ra'ayinsu akan bincin Allah al-Qur'an jalla wa ala jalla jalalu me suke faɗi akan Qur'ani su kuma filosofa ina suka kasa akan Qur'ani wannan sai an karanta ba da amma dai magana su soma ba a basu a baya ba sun yi magana a kan ƙur'ani to kuma ba ma ƙur'ani kaɗai ba sun yi magana dai a kan zancen Allah da umar ma ai ba ƙur'ani ne kaɗai zama zancen Allah ba taurata zancen Allah ne zaburu zancen Allah ne injilu zancen Allah ne sunfa ibrahimu zancen Allah ne to wa'annan yaya zancen yake kamar yadda wani nan suka ce ba halitta ce ko kome ko kome ko kome yanzu ba mu ji su ba illa iyaka ce ta riga ba ga sunan gangarowa in an gane matashiya in shiga ciki e ba duk mutum biyu ne amma ɗaya ne nan philosophers kasan jinsi ne ilimi ne masana falsafa to karamita kuma mutane ne kaman irin abun nan ne da aka ce zakiral khasu ba'da al-'am kan aka ce philosopher ya taro daga kowace kabila suke daga kowace kungiya suke amma karamita ke baku ne su kaman irin da aka ce Anatu wal والاستداسة to kaga nan menene isti'ana me istigafa abu ɗaya ne sai dai wannan ya gabi isti'ana neman taimako ya haɗa kowane irin neman taimako amma istigafa ya ke fanta neman agaji mutum da shiga wani hali yana neman mafuta amma don ka tara sai neman taimako ne وأتى بن القرمطي مصانعا للمسلمين بإفكه وفتان فرآه فيضا فاض من عقل هو علة هذه الأكوان حتى تلقاه ذكي فاضل المطي لجيد الديان فأتى به للعالمين خطابة واعظة عالية عن البرهان ما صرحت أخباره بالهك بل إليه إشارة لمعاني وخطابها للخلق والجمهور بالله الفريد هيب غير ذي إمكان لا يقبلون حقائق المعقول المعقول ذكري لا يقبلون حقائق المعقول إلا بمثال الحس والأعيان ومشارب الحس وقلا لا يردونها إلا إذا وضعت له قوارب من جنس ما ألفت اتباعهم من السوس كالعالم الجثمان فأتوا بتشبيه وتمثيل وتشبيه وتخيل إلى الأذهان ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه ذل لذي العرفان وإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان لكن حقيقة قولهم أن قد قتوا بالكذب الإنسان والفيلسوف والرسول لديهم قائلان وما هما عدلان أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان والحق عندهم ففيما قاله لا أصاب بمنطق اليونان نعم aka ce fasulun na fassara to baitoci kuma ga sunan in mutum ya yi baccinsa kan shi wa ta sina shi alƙurmoti ibnu sina bakwar mutu ne falsafan filosofa ne amma can kabilar taranika yana mai damfara ko yaudara sana'a ya yi shiga bultu menene kuke ce ba yana nuna shi musulmi ne ko ba musulmi ne ba shi da ya shiga shiga bultu kenan ko an dama dama bultu na san bultu sai ya shiga cikin jama'an musulmai yana nuna shi ne wakilin musulmai amma ta san laisa bi muslim musani'an bil na yana mai tsantsarawa yana mai kirkirawa ainihin eh, siffa ga musulmai inda ƙarya ƙarya man ibnu sina kata ibnu sina ma tarihin al-urmatiyu musani an yazo da ƙarya malan lil muslimina zuwa ga musulmai bi istik zai buhota ina musulunci ne fatin nan kuma musulunci ne ba ba ba ma ba yahudi ne ba ba kirista ba ne ba a mulhidi ne shi gaba ɗaya bai yadda ma akwai Allah ba ina filosofa ne sosai irin ma'aikatar amma sai zo da sunan musulunci ya ku yaudari musulmai ya yaudari shanu yau za ka ga wai har makaranta za ka yi zai kulli ya tubuna sina academy Hmm. ka za ta kwana akan du ah, akan dami ta haka nan yi zuwa abin wani shagon sai rubuta masa ibnu sina kai akwai mai sa dan sa ibnu sina ba ka ga irin wannan ka samu baban ka ya musa ba irin wannan suna ka ga anak annabi bai san irin wannan suna ibnu sina sunan mai yau dai sai sai ka canza ba haram ne ban ka ci gaba da zama da shi sina sina to ai ma ya saba masu sunan baban ka sina baban ka zai sake sina eh na me ba kai mai a'a yare ke kai ka bari kai ka ka shiga wannan yare yare ke min ka rufa kan kafi wato eh? shi kenan ya ju yare yi min na kuma gane yare in ka je ka fassara ka shiga wani hatsari kanka mu ma bai ishe mu sosai ba shi kenan dai ibn sina قبيلة سبب قومتي حتى يزو يبين مصانع أننا ميساتري للمسلمين ومسلمين بإثم مصانع بإثم ذي بفتان للمسلمين تبتاد ما دامك بحريك آية كوا ها آه، إيه يا في كمان وانا تاريخ الزغيزو wanda dai asalin dai cikin da kullum ɗan shi'a ne a cikin shi'a yake ya fi ƙarfi a shi'a sai dai ba addini yake ba ma baka wata ra'ahu faidan sai yake ganin ƙur'ani faida ce da kaga akwai mutumin da zai kira ƙungiyarsa ita ita shunan ƙungiyarsa faida shi da ma'anan faida don a wurinsu ƙur'ani ba maganar Allah ba ne ba ƙur'ani ba halitta ba ne ba ƙur'ani fa'ida amma sunan su fa'ida shi ne mutanen mu ba za su iya kiran fa'ida ba ba su ce fa'ida. Ban hmm. ji hmm? Laida. Kawo oh, fa'ida suna ne a yi. ma'anan kalmar larabci ce ƙura'ani to tukawa tunani ne ƙura'ani ya san tunani kana zaune da kafoton tunani da za ka za ka gani tunani ne ta bai da ta tafiya kamar ya cika wuri da ƙura'ani fa'ida ce malalowa yi malale ne wannan malalowa da iya dai za ka samu yi karatun kafin karatu ya bullo ne daga illa kasan da safe da aka fara illa illa kwai murtuki wani ɗauke littafin sama ya fi to ko ka ɗauke littafin kai illa na tana bin ka kai al'akalu kai ya ce al'akalu sani dai wannan bayanin da zai saboda su ba su yadda akwai Allah ba sai su kama kalle ta nan shine Allah mutane suna da san Allah suke nufi su ko asalin ra'ayin su ka ɗauka asalin dai fa'ida ƙwararruwa wato tunani ko kama da haka kaga kana zaune nan yanzu za ka je ka a Lagos ka zo Kano ka fita cikin gari ka yi garko ka dawo ka yi nufo Kaduna ka ga tunani ne karshen ta da ana ganin ta wani abu ne wanda bai da kala haka yake to kana ta yawa ne Thank you. kila a ce haka ba su sanya da kai ba su san kuma mai malamin su ke nufi ba su ai ba su ma yadda sun fara malamin sun san waye shi ba duk da dai ai kada sun fara fara sun ce gaskiya ne su malamin su abin da ya faɗi gaskiya ne wannan abun da kuke karanta ana ga kaman wasu sun an karanta su ce sharri ne amma sharri ya lalace. wasu sun sun karanta su ce ne to ba abin wasu ka suka ce ba sharri ba ne ba kaje ne har aka sa wani mai wasa lam yalid wa lam yulad haihuwarsa ƙarya ne shi ba a haife shi ba kafin ne lam yali bai haihuwa walam yulad ba haife shi ba mutumin duk da yake an haife wannan malami a su tsaya yi ƙarya to kuma sannan sai kaga eh, sun sa hoton su sun rubuta Allah kawai ba ka ba za ka fasara su da haka ba amma me ake nufi wannan hoton yin magana ya ga hoton Allah ko ya ɗaga hannunsa sa sama Allah ma za yi ribu to amma da wanda ma abokin littattafan kansa ya san ko me yake nufi lamarinsa yana cewa kamar lamarin Allah kun ya kun in yace kun to ya kun to duniya ce tana tafiya tana tafiya da dama wasu kuma yi karatun da kowa su kuma da suka karanta su ta can ko karanta ma ba ya karanta da shi da shi su tambaya ga kama dai wannan an gama na biyu bai ce fara'ahu fai dan fada min akalin wal fa'alu illatu hadhihi al ai da nan fara'ahu sai ya ga maganan Allah fa'idan tunani ne wanda tulalu tuttulo min akalin daga hankali huwa al-fa'al shine hankalin nan mai aiki shine yayi dukkan halittun shi aikata su illatu hadhihi al-aqwami shine dalilin halittan wa'annan halittu kaga nan wanda bai sani ba sai ya fassara musu illa Allah ne a wurin su Allah ne nan gusu ba Allah suke bi ba kamar misali ne mabiyata da suka ce ke ha musawatu kalmomin in ka kalle su sai ka ɗauka gaskiya ne wannan abin da suke kira zuwa ga kafa gaskiya ake kira zuwa kansu alhali wannan murhu guda uku da shi aka dafa addinin musulunci ba ma addinai duka aka sa hurriya aka sa musawatu aka sanya aka ɗauko duniyar addini aka ɗora a kai haddasa su ko gaba ta ta tarwata su mutane da sanar da annabi sunan aka addini a bawon warzabi tana tafiya a hankali ba za ka taɓa gane su ba da za ka fahimta ka da yau yau an ce ma hurri ai ko ana kan yanci kana da yancin ka bauta wanda kake so kana da yancin kai kaza kai kaza na'am haka za ka fahimta kana da yanci ka saba ba kana da yanci ka saba wa mamanka kana da yanci ka saba wa sarkin kana da yanci ka saba wa malamin kana da yancin ka aikata duk abu da za ka aikata kana da yanci ka far musulunci kai a wannan kana da yanci ka daina addini ma gaba da amma kalmar horriya ta ka ce ta ba za ka fahimta ba a ɗauko musawa daidai ake ba wanda yake wani gaskiya ne har zai ka musu aya akramakum inda eh, Kullum kun bi da wa adam min tura daidai kuke wani bai bi wani ba yayye yai, ba ba wannan su ba

daidai kake da daidai kake da annabi daidai kake da sahabi daidai kake daidai kake daidai kake yadda ka je ta ce guda aka ba da ya dai kana da musamman to daidai ake ba wanda ya wani ashe ba nan suke da ba ke ka ɗan uwa haka za ka taimake ka ce gaskiya ne innamal mu'minuna ikhwa kai ba ka gani nuna aka ce shi ko wancan ya ka taimake ainihin kullukum min adam adam min tara na haka yake haka yake haka yake daidai kake da kiris daidai kake da ba bama kuke daidai kake da mai bautan gunki mai bautan ruwa daidai kuke wanda baya addini daidai kuke wanda kanin dan uwanka ne kai dan uwanka ne dan uwanka ne saboda kana da wani buki da yazo sai kai duk ne ne ne ka zo kai shi kana san da sai a zauna lafiya a duniya ba ya ji daidai to ma ta kai mai ne ba maganar addini muna ba mu kama haɗa addinan annabawa na suka suka kasa ba kanin su mu haɗu guri guda ɗaya la ilaha illa wa nafa ta gefe guda ilguha so daga nan daidai kake da abin nan kada kalma uku da kawar gaza duniya da ita amma ka bar wannan yanzu ba kan muke ba muna dai nuna dai a cikin kirin waɗannan kalmomi sababbu da haka da suka ce illa sharri da ya kara suka ce fura'ahu yani kalamullahi fa'idan. فاض من عقلي هو الفعال شيك إلا هذه الأكوان حتى تلقاه ذكي فاضل حسن الذكي الجيد حتى تلقاه ذكي هر أخفى ونمي وايو يقواشي ونفيد تكتش zakiyun Fadil, kasa wanda suke nufi annabi annabi wani mutum ne mai wayo fiyayye shi ita tara wannan faidu sai ya tara shi wai littafin sani hasanul takayyuli ne kyakkyawan sake-sake ya iya canke-canke jayyidu kibiyani ya iya bayani na san girman karatun ba da wuya ka gane shi kai annabin ake wannan rashin kunya ko haka haka ibn sina ya ce ai qur'ani ba maganan Allah bane ba faida ne daga nan aka samu mai wayo annabi Muhammad ya tattara shi ya tattara shi gashi nan fata bihi lil alamin khitabatan wa mawa'idan aliyat angin buruha fata bihi khitabatan lil alamin yazo da shi ina magana da ni ya ayyuhal ladina amanu kaza kaza ya ayyuhan nasu kaza kaza aqimu salata wa atu zakata jajjan ko yi kaza wanda ya saba sai ta yi manya asullahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan yan suna giyan dariya suke ya ka zai sai da kai da mutum da wayoyi ya karkata idan mu da mutane fa'ata bihi khitabatan da alamin wa mawa'izan a matsayin wa'azi ariyat anil burhani wanda ba dalili a cikin ba hujja a cikin qur'ani haka qur'ani a wajen su ba ilimi ne ba kwata kwata ba ba daɗi karatu to amma wai don baya da daɗi ba zai hana mu karanta shi ba sai mun karanta shi za mu iya kare shi idan ba in ba misalin da wannan ba karatun ba kai ba za ka cire a kanka ibnu sina ibnu sina ba ba za ka cire amma yanzu kan kana da ibnu sina za ka cire in kana da shagon ka da ibnu sina a jiki ba za ka bari har a sake ganin ibnu sina shagon kada mutane su san haka to sai dai wani na nan sai ke karya ne ba haka sai ba sai kai wannan bai maka ja ba Allah ya bani gaskiya ne ma sarrahat akhbaruhu bil haqqi bal sabbilayhi isharatan lima ma sarrahat akhbaruhu bai fayyace maganganunsa ba sam bil haqqi bai bayyana gaskiya maganganunsa ba bal rabazat إليه إشارة كوي إشارة بمعاني إشارة معنى وخطابها للخلق والجمهور بالصريح فغير ذي إمكان خطابها للخلق مجنى دوانا خلقا أنا جماعة والجمهور مجنى دا جمهور متعن الدنيا بالهدف بجسيا أخريه Ka gairu zai in gadin ba zai yiwu ba dole ka fito fili ka cewa mutanen duniya da ba Allah hmm. sai ka sha wahala to sai ka ce musu wallan keluwa sai ka musu wallan keluwa har ka ganar da su la ya ƙabalu na haka ikalma a ƙole ke fi mita lil hissi wal a'yan la ya ƙabalu na نافاكرن حقائق المعقول نافاكر هنكل أبونا أكي هنكل تمتلك بفايدتش إلا في مثال الحس سي أبونا كذو مصد شيء نهس ودا أدن شذا أطرش والأعيان أينه هي ذاتنا ومشارب الأقلاء لا يردونها إلا إذا wabi'at lahum masharibal ukhla kayan shan masu hankali inna la yaridu ha fara fi yashashi wa in fi lo fayi magana ba fi ya gaji wa ba illa idha wabi'at sai an sa magana an sanya musu tafi a wani a kofi idan an tutula musu magana a kofi a fili inda suka sani za su iya ɗaukar amma a batta madaran inda take ba ta fita ne ba min jinsi ma ali o homo min al-sufi fi zal'alami yusuf min jinsi ma ali alifat tibau jinsin abunda tabi a su ta yadda da shi min al-mahsusi na abubuwa da ake ganin su a taba su fi zal'alami al-jismani a wannan halittar na ta jiki ba a tau bi bihin wata filin wata tajsimin wata filin ilal azhan fa a tau bi tashbihin shi kenan sai suka zo da tashbihi da da kanan suka kawo musu mai ce da suka zo musu da da shabba Allah وتمثيل بمثال وتجسيم ده قاسي وتخيل ده فصل إلى الأذهان ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي الإرفاق هذا تعالى وأنا دعال سنة ولذاك يحرم عندهم تأويله ذاك كفسر شيء أولين في آخر باب تأويله هذا يلزم يا يا تاويلي هرمني برافو تاويلي اجي يدك اختيار لكنه جل كما هلني جل عرفان يقلني يجي تاويلي واشي نيكم بابا سقف فرس الله دمي هذا في دمينيني ثم انت وشي كنا تندكم انت زنقو هندكي إيه؟ 嗯。Hmm? ka fassara azumi nan ne da kamewa kai da garce na mata ne inda aka fassara azumi da da kamewa to shi ke don aje na saka maka fa'iza ta na kana jinayatan idan muka fassara abin da ake rufe kana jina ya san ya zama laifi ne minna wa karka siyaje dalbustan da ya ga shingen wannan wurin bambu ne kayan daɗi ne a ciki amma an hana a yaga da ba ka yaga halar da a ciki kyakkyawa aka hana hmm. A'a a fili yake. An ce ba an hana tarihi ba in baka san tarihi ba sai ka tafi gangare. Shi na ce maka eh, wannan to ban san da zan tafi sai to ka fassara ka fito da shi kai. An ce idan muka fassara shi za su ce mana mun yi wannan. To kuma me wannan baka wanda ba gane ba shi. Saboda kana haka yake. Illa iyaka ce ka biyo kila in sharhin sakon da ke ciki ku biyo sharhi amma wannan ke da wata fasarar da za a mata da wannan wani baiti ai baya ka koma eh? wa can ai ban shiga ba shi kuma ke eh, aka ce fa'iza ta awwalnahu in muka fassara shi sun ce ba a ba kana ya mun yi laifi a wurin su ahlu sunna minna wa kharqa fi ajmun tona asiri mun ga wannan shi ne alullubi to wani ce bai gane abin da ke ta so kace a ce ka ba alullubi ai ba wuri ta ji ba me yana kan bayan san ka koma kai za ka karanto ne Fagairu zo imkan ko a hausa akan ce ai akan ce yau mutane ba sa san gaskiya shine shi ma yadda kana khitabu hadal kam khitabu hadal khalqi yin magana da waɗannan jama'a a yau ka fito ka musu gaskiya wal jamhuru ka bayyana wa jamhuru bil haqqi sarihi fa gairu bi imkani ba mai wani ne ba shi yana nufin ka fito ka tare jama'a yau ka ce musu ba Allah kana ga mai yiwa ne ko ganganci za ka yi kuma ma ka iya yi dai dole sai a koyi sai a sassake idan an yi kwanta da kai za a fa security da su dinga gane gadi ka ce kamar da mun ka saboda akwai aiki da kake masu amma ka fito fili ya fito fili faɗa mun da ke faɗi nan ga wurin gairu zai zai yi gani hmm. ibn sina kai shi ne mana maganar sa aka wanke ra'ayoyinsa ne aka wanke ya yi rubuce rubuce mai yawa shi ke eh, shi ma abin da yake kenan ai ai duk philosopher ko gobe ba sa fita su ba gadon wani a jami'a ba ke cewa eh, ya duba ya duba ba kuwa yake ai dole ne duk wanda ke zo makaranta dole ya halaka ya nuna yan mata wa'annan dole su halaka to idan ma wa'annan ba su halaka ba sai a da irin su mu mu dole mu halaka kai ya ce wallahi ba don babansa ba da ba zai ba to ai ba abu ya ce bai yi sace so kafin ku tafi jami'a nan ku samu sulke ba za mu ce ku je jami'a ba ku je jami'a amma ku tafi da sulke ga sulke ana ba ku karatun ku sama ke za ku je kiri-kiri mutum fito ya k'a gaba ke ba Allah kai ne wawa kake wahala da za ka yi da shi kaje musu ɗakin ku yi ta fafatawa hatta kana fafata ana mu karatu kai ka ci shiru kana kallon su in ban ne ba ka yi tambaya daga nan ka tafi ka wasu in an neme ka jaraba ka rubuta an an zo a gojen project sai ka zaɓi dan wani abu wanda zai iya yi wa sai ka rubuta shi kenan ka samu first class Allah bashi daga nan ka dawo in ka gama kwalinka to ka fito kai aran gaba Ke kiri kiri kai sai yau ba dole ma ka halaka ba ba dole ma ka halaka duk ɗan da ya zo jami'a da wani addini da wani kai ya tashi ba dole ma halaka shi Ga wa'yan nan nuna yan mata idan ma yan mata ba ka halaka ba ka ba ya zaka da ilimi mu dole mu ridda da kai matsan musulmi ne an ce ba don uban shi bada bai sallah ba yanzu ma ba yana sallah ne ba saboda wai sallah da lada yana yi ne saboda uban shi kuma farof ne kana nan wata don za ka dawo kafce ne malam da daftari a ni da ma na ban daftari na ba Ini sallam tuh. kuma bahaushe ne akwai bahaushen da yake haka akwai hausa a cikin nan don kayan an matsa ka ya kasih. Kapan ka indah duk inda ka tura tsara Kapan indah inda yakka Kadi hmm. Abdul. Eh. Eh? ke ba. Ba a fili fito yi magana ba. A ba. bal ramazat ishara yayi ko ba za ku gane isharar ba da yace misalin yace maka azumi wannan ishara da yayi abin da ake nan azumi ka kame baki da abin da suke faɗi shine azumi kada kana baka cin abinci ka wannan walan ka ne nasara haɗa ka ba wannan azumi kame a sannan kuma wanda duk bai yi kaza ba yake to sai ya so ka tsara shi a kuma wannan jahannama ke da ta ba wata jahannama sai an tsara ma wuta tun da baka san wa abu da aka ce ba duka da haka bai aka mallake mutane zo ba gaskiya ciki ibn sina yana sa wa ɗan ibn sina a ƙarshe shi ne fa'iza ta awal namu A'a su filosofa sai ne suke faɗin ai shi wanka yake yana wace ra'ayinsu shi wannan filosofa a wurin filosofa din haka nan suke cewa in muka fassara wa jama'a abin da ke fili za ta yi wa dole sai dai mu biyar da ba mu basu a inda suka duhu kana jinaya sai mu bashi minna wa karka a'a kai kuma wanne nasara kake nema sun da sa suka safarfata mu ai sun ce nasara ni a fi miya bala'in ba inda bai shiga ba sun sa mu cikin shakka mun watsar da addinin mu yanzu kana magana musulunci su tulama za ki rayu ai duk masu maganan addini zaka ba malam ba su da addini wannan gugu ce ta doke su in za ku yi ku shiro ka ku da sai dai ka san shi me ake ba ka gani wani kwatan bayan maka shi kyalkyale da ya can zama da nan haka zan samu aljanna shi kenan mu samu ka samu ka can ko to shi nan Allah ya ba mu in za ka yi kaza ka yi wa abokin zaka za ka yi wa abokin zaka a yi sa mai sa ba na son mutum alungo na fi son kan kuwa ka gari in da wani mulki zan gane shi ko dan shi'a ba yi da kama bai lokacin muna koyarwa a gona college ga wasu yara yan shiga to ni ke tauhidi ne ke daukan kungiyoyi sai ke na muka ji kungiyoyi ana magana ana magana ana magana sai muka ga kan halul sai ke ne Allah ya fata mallan salamu alaikum na cewa alaikum salam shi Muhammadu dan wurin fatiwa ne nace ba ta murin ba ta wanda ba Allah ya saka da alheri sai na ga yayi haka da abokin sai ta kai murmushi ai in kana koyarwa banda koyarwa da ilimi ne akan ilimin mutanen da kake zaune da su kamfani kai yi dole an kuma rike kamfan ba kuri ke fito ba dai dawo lakin haƙi kasu kaulihim an kada atau bilkidibihim da masalihim lakin hakikatu kaulihim hakikanin magana su wato adabawa kenan an kada atau bilkidibihim sun zo da ƙarya ne ƙarya ne suka zo da ita a inda masalihil insani a wurin maslahohin ɗan adam ba gaskiya maganganun su duka hmm. Allah sarki Abdullahi abin nan annabawa in ji wa nan philosophers kada kada ɓacin rai zuciya ta hana masa karatu je kai ka shiga su kan su shi wannan in ba ba don ya musu shiga ta bayan gida ba ya fara magana ya fara irin ki shiga cikin ikin kasu sai da a kurkuku ya mutu malamin sama haka saboda kasance alu suna kaɗan ne haya gaga larabci ne don kana ji larabci ba malami ne sai bana ji saboda kana da ɗauri a sako su a sake ɗaure su karatunsa da ya rabi a wani malamin a kurkuku yi shi yau gashi sa ya bayyana duk da yanzu an taso kuma za a kafin karatu don duk wani littafi na ibn rukai duk wani littafi na ibn rukai ya fallake shi inda kana da kuɗi sai shi kaji an ta san ma koye su tunda kuma bai yahuci in aka ce maka zai aikata abu yana na yana ta duba hanyoyi me ya san boye qur'ani in ba a cire ba a boye qur'ani ba yanzu ba ga qur'anin ya zama koye tun kafin a boye shi wace karanta shi a gaji a cikin nan bai wanda za su fassara Qur'ani daga Fatiha zuwa nasu yan shekara arba'in ko yan shekara talatin zuwa saba ba mu fi nawa tara bisa da goma masu wa an yi asaran kashe da cikin goma ta nima ban yadda abin da na faɗi ba rabi kaga ai sun ce nasara sun raba mu da Qur'ani kuma fa nan ai almajirai ne duka nan duk wanda ka kalla ko littafi a hannunsa ya iya karantawa ya iya gurgurdar tsarin gane amma ba zai iya tsakko maka daga ta zuwa nasu ba ai sun gama da mu balle a zo ta wajen ɓangaren mu yan sittin yan saba'in yan tamanin ya kunya ta shi ai dole ne mu ji tsoron mutu da wacce fuska za mu samu Allah inda kuɗin shi mun je mun zakulo shi iyayen mu sun kashe mana kuɗi mun iya karatun boko mun iya turanci bi ma'anar kalimar har akwai wanda suke zuwa kasashen turai masu koyar akwai lecturerin da daga nan ana neman lecturer na ku zo ku gani ana eh, afirka ke zuwa ɗauka amma bai yi adinin sa ba والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتا وما هما عدلا والفيلسوف عبد الله وذا الرسول دوانا منظر ko ai wata karanci kasan aristo kasan afalato kasan sakarar ta gida a ciki kowane to da falos da aristo da annabi daidai suke wal sofu wa dar rasulu da wannan manzo ladaihim mutafawita ne kai mafi fita juna ne ba wani ya fi wani wannan kai maka san wani ne ba ya fi annabi abin da kake annabi jahili ne ilimin sa ka ba ka ba me yasa kake ganin duk takardar kan ba kai karatu ba me yasa kaga ake tsara mutane a masallaci ana ya kan jahilci jahilai ne tifika ba su iya komai ba ya koya musu abu kaɗa in suka iya haɗa baki suka iya karanta suna su to kun ga kun yi ilimi kuma kun ya jahilci wanda mutumin nan yana karanta muktasar yana karantar da risala yana karantar da iziya amma jahili ne tunda bai san sunan sa da boko ba wal failasufu wa dharrafu ladaihim mutafawitan Allah zargi malai da kai karatu kai karatu kuma yana hau to ai mu karatu mun tsara kan suna tsoron mu ce da karatun da ga ku iya ba wannan haɗa baki ne larabci ne kuka iya sai ku zo ku karanta addini kuma kuma daga ƙasa ba abin da kuka iya an karanta larabci ba abin da kuka iya na addini wanda suka karanta larabci ma ba sa yadda ka su addini ana ce masa ya saki ma ma'ana kaza shi da lalaha zalibi kayan shi ila alubi sai sa kalama. ana lasta bi alimin di. bal lugawi har wannan abin yana burge ‘ya'yanmu. Ai, zato makarantar nan damu wanda wanda ta so mai yanzu ana ta yi nan. Wanda ita ce ta mai da yaran tudun wanda ba su daɗi ne. Da larabci, ya kace larabci ce makarantarsa da larabci ake koyarwa. Makarantarsa da larabci ake koyarwa amma ba mai shi daɗi ne. Idan ka ɗauko madda ta addini kamar sa sai lalata ana za ta biyu ha. Kana lugar. karena nahu kalau mau tara hukum taro anak setiu ama di jil jil jil jil kita ni mau tuh apa sih tafsir ani mau tuh apa sih fikih ani mau tuh apa sih tara amma samari Abu Bakar dia Abu Bakar dia kita kita kata masa da la ana bal ido idan kana indakum luga wa turi ni na iya luga a bani hau a bani waka hey ba su ma nisa ba malam da wata rana za ka dinga ganin su Allah ya rushe abun kafin ije wani wuri Allah ya rusa abu amma ba don haka wadda a tudun wadannan shiga aji daga rayafa ina ko ina koyarwa mutafa'ilun mutafa'ilun faqulu dama buhuru ga sunan daban-daban wal filosofu wa rasul da daihimu mutafawita wa ma huma ajlan ba dai suke ba amma rasul lufa filosofu awamihim والقيل سوف النبي به روحا فأما الرسول أما منظور bai wanne manzon ta annabi Muhammad filosofu awamihi filosofa me hikiman jahilai ne awam bida idala ko matsayi su ne ru'a'u su ne to shi annabi ainihin annabi wannan shi filosofa ne na jahilai sai dai tare jahilai a da shi su dinga kakarar wal failosof shi ko wancan filosofa nabiyu zil burhani annabi ne mai hujja wal haqqu indahum fa fima qalahu ataba yuqsirun wal haqqo gaskiya aurensu su na eh fafi ma qalahu ataba sahibi maki ina cikin abun mai manti yake al yunani duk din girtawa ne ran isa goje manti al yunani abun da manti din ya faɗi aristo shine abun ya fadi shine daidai amma abun da annabi ya fadi wannan dai ana yi kansa amma ba shi da hujja wannan sun ne baitoci guda nawa ya dace kai musu sani ba baitocin banda waƙan kaɗai banda haddan waƙan rinda ne a gare ka kafan wannan domin akwai alama za ka ci gaba da rayuwa a wannan kasar to ku har za ka ci gaba da rayuwa za ka gaba ce domin dai kana kallon zaga mutane sun lalace wannan ya juye wannan ya juye Allah sana ma koya da yara wani muna ta za su je har da biyar ku je ku karanto ku je ku inda duniyar take inda ake gumurzun take addinin musulunci hmm? ban ji ba eh, eh. ba wani mini ban ji abin da alqur'ani rahoto ba mu tare da su sai kanka tona kai yayi yawa kuma a ya yawa ya yawa ya yawa ya yawa ya da ni mu ba ma san mu da shi ya ra ga ne ai saboda an saka kuma an san inda kake mutane za su fasara ka san inda kake daga masallacin da kake ya sun san makarantar wannan haka yake har ka daga wannan maganan ka gaskiya ce mi a amma ƙura'ayi wannan kaga ai tsohon ra'ayi ne haka yi je yi nazari yana ga yayi ka ta mata a ta yi bincike a je a yi bincike a nan binciken sa ya kare a kawar jawa ra'ayi ne in ji dr zahiru mai gari yake ta zamani ya ci ya sha a kan islam ba wani sabon abu da za ka zo da shi kana tsamman wani bai kai ba kai dai je ka ka zo da abin da ka zo da shi amma sai ka ga wani wani ka ya fi ka nisa a ciki saboda kana ba wani sabon abu a dini wa alaikum assalam eh amma rasulu ko kai la sufu awami eh manan ne mana ai do abin nan don a rabu ne ai ba dan haka ba da ina kuna son da za a yi rabu sai aka koma ku tuma ta sariya kana ko in aka zo fasa sai ga ai da in ya zai ce ka ga inda tijani ce ka ga inda wani ne ce ka ga inda ka ɗauko ka haɗa ai daga falsafa suka ɗai gudu a kayan da shi ibnu ibnu al-arabi ibnu saba'in ibnu wani ai kaga daga baya suka zo aristo ya riga su da aritso ya yi zamani kafin annabi isa da wajen shekarar ta yi. ma ɗoriya za ku wa'in nan yaushe suka faru a cikin musulunci suka shiga sai dai sun ɗebo ra'ayoyin wa'intar wai idan mutum ya karanta littafi gani yake wani bai karanta shi ba yanzu za ku ji sharhin wa'annan ku shirya الشرح هذه المقطوعة wannan labari hukiya fi hal mu'allifu ibn al-qayyim rahimahullah qawl al-falah ya tebo mana maganganun filosofos wal qalamita fi kalamin rabbi jalla jalaluhu akan maganan Allah kuma ga abin da suka kan akan qurani kamar yadda muka ji kullabawa asha'irawa Eh, jahamawa eh, su wane ne su wane ne abinda suka faɗa kan Qur'ani wato Qur'ani ya sha bara ya sha a maina nan dara ba su iya taɓa shi ba ko gobe ka karanta shi mallan za ka ji shi ya ce garan yake la ya zai anhu illa hali amma inda ana rushe Qur'ani ma da an gama da Qur'ani isa abdurrahman da kake ta wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa alqur'ani ba don daga Allah ya zo ba musulunci ba don daga Allah ya zo ba ta shafi shi ya sake rantsa sai da rantsa sakko ka bai mana littafin sa shine wannan al'ajiya ba shi rubutun fakirin nan wa'annan hadarori kafin ya rubuta harkar kiristoci sai da ya rubuta harkar yahudawa ya yi littafi musamman da da ta'idul yahudi sannan ya yi asfarau sannan ya zo a jami'a sannan ina da wani sai ta yi littafi da ɗan kashi-kashi guda da kashi ma littafi mun na sai da shi mutum da bibi duk muna da bukatan wayan nan saboda tafiya sai dai kada mu sake muna ta tsara makamai ba mu yi ibada ba ita za su ban mu ne mu ibada ba kana cikin ibada za a zo a sa maka shugaban ba sa maka wani to dole sai kana haɗawa da rabi eh wannan mu a wasan mu a wasan mu na ta kwanta kata ka kare ka kai duka to haka za ka launa a kama duka ka kare wanda kai maka duka kafin ya tafi ko ka kauce shi haka za ka zauna kuka ku ai da makamai sai da kayan duka ai makato ako ka kauluhu alfalasafa kalman karshe ne mako yace alfalasafa a can ba akwai alfalasafa ko a cikin menene a cikin babin ne maqalatul fi maqalatil alfalafati ko falasifati to su waye philosophers ne da dama ana faɗin philosophers philosophers ka san suna na san su an yi kuwa wa sai nan ne za ka yi kira da za ka yi dama yi mamaki da ka tambayi fara kalma ce amma istilahi ce kuma yare ne ba larabci ba ne ba hadi eh, me yake nasa al falasafatu jam'u filosof filosof guda daya وهي كلمة وهي كلمة يونانية مأخوذة من فيل وصوف فيل جبن صوف جبن ماذا كذلك كمان وفيل كلمة فيل بمعنى محب ليس يجي فيل wasu bi ma'anar hikima kaga mai son hikima mai son dubara mai son hazikanci faila so falasifa jam'insu sai muhibbul hikima hadal failasofa indahu wannan shine filosofa a su bai shi suke sayar yanzu kamar wannan ai ba su isa kai musu Allah ya saba ba ce za ka kawai ka warga abin da suka shirya ba za ka yi warga za shi ba sai ka san shi ai kaga wannan ya tona musu asiri sun tono ba zai bin al-taymiya ta kace zo iwa shi a rabbi ya zauna ya dinga da ce. a duniya gaba da ba shi da irin shi ai ta ba mai da ni hashi a to mai ma shi har da a musu da dina ai dan shi a da akwai tsuntsaye zai zo da a angulu zai zo shi ne shashashen eh, tsuntsaye inda mai kafa hudu dabbobi zai zo dan shi a zai zo ne a jaki ya san ba bali da irin jaki ba jaki ba wanne ne ka ɗauko kanka a gaba babban ka ɗauko matarka a baya ita kuma ta yi wani goyo duka akan jaki kuma kana dukan jaki hmm? wani wani, wani, wani, Ibrahim ba ne ba. Hmm? Ga baki ya iya ciro. Gaban ina. Kaga ma har ya gyara ƙungiyarsa. Ina cika masa in da ya tafiya da kyau. Kidin tafiya kuce kuce kuce wanda da zai juya ya zuba da gudu ya yi haka ya yi haka. Hmm? Duk zubuwar ƙasa zafi. Da ce to don shi a jaki. kashin fasaha. ita gaba ɗaya sun samu fasaha su ne daga motar rilawa kuma jahili ne ba su san ma motar rilanci ba su san falsafa ba ya ɗaukar dinga ai kun san ya buga yaren falsafa ya buga ya buga kun ba a ganewa a kamala ɗan kakkamawa to haka mata na ce ɗalibin na shi shi ba ya kulu rahimahullahu bai tun farko wa a tabbonosi القرطمي مصانعا للمسلم باسمه البهتان فلحنا اما القرابطه سوق وكرامطه فهم اعتبراء القرمطي المشهور بالالهاد فاسكن سن قرمط او نصوني وانت سكا يا مسلمي اشي كرم بايا انا سكا رأيشي نجا سكا سكا شوانا مخابيش ba wai yau ne aka saba a masallaci a zo a da bomba ko a da kaza ba ko a da kaza ba wannan tsohon abu ne wanda ya kamata musulmai su ɗauki mataki in aka ce kar ka shigo da jaka a masallaci kar ka shigo da jaka ko ma ya sa ido in ma'aikata ne to ku taimaka wa addinin ko in ma ko ba za ku taimake mu ba yan ma'aikatan ku na taimakon yan uwansu ku. to da kana idan ka gani kan maka kai aiki kai kai ishara wa wani je aiki da gudun ka a ganka saboda kanan haka suka zo da takubba ana tsakiyar aikin hajji na jin fara fara suka fara ana labbai kallahumma labbai suka fito da takubba mana suka dinga tsara mutane a arfa ba fara ba a nan cikin masallaci sai da suka cika rijiyar zamzam da gawawaci suka rusa ka'abar suka ɗauke hajjarul aswad suka haɗu da shi ina jin hajjarul aswad sai da yi shekara ashirin da wani abu a hannunsu da don wajen fara shi da suka fara shi da za ka kalla yanzu akwai mafi ka wa hoton shi jona shi aka yi chemical aka sa aka ɗauka wanda aka jona su ajar a saura fashe ki da kyar aka karɓo shi aka sasanta kuma ba wai fasa su kai ba don da nan suka samu mutane a asama ba saboda ka kaga mutane ya ɗauke mata kai a ɗakunan Allah a yau in mu babu ruwanmu da su su da su da mu wanda ai ba kai mugunta ba ba ka da niyyar cutar da kuwa sai ka ɗauka kuwa ma haka ne saura haka ne ba su wurin su dole ne mu ɗauki matakin da muke iyawa ba kuma wai masallacin kinkina ba dukkan masallacin mu dole a ɗauki matakin. yara ku sa ido ku sa kanku ku kowane kanku ku samu liman ko ku samu yan masallaci ku samu kaza eh za ku fara aikin dattawan za su shiga su ɗanyi yi da ku kaɗan sai za su bar muku su damƙa muku masallatan ku don da ku su da ta sun kusa mutuwa kawai ya rage ko yanzu in ne ko ni na mutu yanzu na mutu yanzu na ganin kamar da sauran amma na mutu yanzu ta ce sa iya yi duk yanzu ana wata sa iya yi tsufa ya yi kaza ce daga zai zama da gaske ma na tare ma wuri ka san kaje hankalin ka na kurciya ka yi haƙuri da ni da yan wa'annan kwanuka in ga abin wuce da ka ma mata ka ai da yanzu ba na ya kashi na yanzu ya zama ya zama ƙasa, ƙasa ta kusa cinye shi to saboda kana haka nan ilhaji ku sa ido ku yi wa musulunci aiki ba sai dai muskilan na sani ba ma tsara ku ba wanda zai tsara tsara ku kowa aikin da yake shi dai kama ko ko ko ko ko ko da ne kaman ya tafi ne shi Wancan ma yazo ya ya ya ya karkin ka sai ya rusa abin da wancan yi sannan kuma ya tsora na shi daga nan ya kama hanyar ya tafi wancan ma yazo ya tafi mun kasa tsaya ma wa duk da tsari guda ɗaya ko wanda suke da tsarin kuɗin ku suke karɓa kawai zai yau kuɗin ne kawai suke karɓa zo karɓi kuɗin kaza amma da za ka bi ta kamai mai in ka san tsaro ka zo ka kalli su za ka su tsaro kuma kowane abu da gwaninsa in yanzu aka zo aka duba ya ce kai ba ku da tsaro kuma ba mu yadda ba mu da tsaro duk kamanan wani da wani da wani duk wannan zaka ce mana ba mu da tsaro eh to ba kuma kuna da tsaro Ka shi kenan ba shi kenan abin da kuke so a ce eh kuna da tsaro kai kuna da tsaro shi kenan a ce haka kuna da tsaro an yi ana yi ha'ula idan lasana ga ramadan din nan ta dosu da dole a ɗauki in ba za mu daina addini ba za mu yi addini eh, mai fashewa da bai fashe ba in ma mutum ya zama ya mutu a masallaci ya lafiya lafiya sai dai akwai nau'in rabaki muna ku da uzuri daga gaban ba mu da uzuri bai kamata mu lalace haka ba mu kasa tsare wurin bautan mu bil ilhadi haula'i ya kolona inna kalaman lahi su wa'annan abinda suke cewa da ya ji kalam Allah azza wa jalla wa fa'ido ba na fasara muku fa'ido ba yufiduhu al-aqlu da hankali al-fa'al ki ko shi sai ke la ka ga wane ne hankali da ainihin fa'alu ina ke balta ba ba Allah suke nufi ba aurin su ba Allah والاقل الفعال عندهم هو إلة الموجودات هنا دليل سامد للسنة كلها ما الله بكنا إن الله أولين جاهلية نفسك ما شاء الله أما وجدت الرسول شيري ميسونا الاقل الفعال ما بدنا الاقل الفعال الفعال كجدنا تبعي في أنفس رحمة كشي كلمة تكلمة ينظم واصل استلعيني والعقل الفعال كتئنده هو قلة الموجودات شنو الدليل أن صامد الكفر لأنهم لا يكرون بالخالق هم بصيد على شفاء الله يقولون أنا ما ستوى هذه الموجودات لها إلة فاعلة وإنها لتصمد جغفة دواد متامين shanu awakai tsutsotsi kifaye tsuntsaye suna da laha illa fa'ila suna da dalilin da ya samar da su illatun ma'akula ita illan nan hankalkanta ake ba ganin ta ake ba ba ta da shaksiya da za ka iya ganin ainihin cinta bala mahasusa su amma fa ba Allah ne ba idan ka karanta maganar su fa masa masai ka Allah suke ne هذه العلة هذا منها خير شنو وانت تناني يا ملالو دعوانا إلا على نفس ذكية أتم وانا عليه ذكية أكا بيكي كيبا بيكي كبانيكو لهذا لهذا الفائد فانتبأ أين هذا الفائد شي وانا فائد إن أين سيحدي فانتبأ هذا الفائد من العقل نهانك لألف آلي

yawwa ina wancan ne shafi babu wannan kana tambayan wannan mutum mai wayo ha ai ina wurin ya ya kakka da ya faɗa min wurin na ruwan gaddama kenan kada wanda ya faɗa min wanda ya faɗa Ka fa sai an faɗa min kai kai fada wanda ya faɗa gaskiya ne subhanallah ina ga balitare na kowa kai kai yawwa ka ku faɗi ga ku faɗi na sama abun nan na kai shi idan fadi kaya na shafe ɗari biyar da talatin da biyu ko na biyo kuma inda ƙarshe inda na rike wurin mala haro haruna ce cewar wannan mutum mai wayo wane ne a cikin ko aiki shi manzan Allah suke nufi da wannan illa ta zo ta zo ta lahabi gaba da shi ma manzan Allah ba wai Allah ke bauta ba a wurin su ba yasa suka ci wannan magana waye zai yi ba mai ya faɗi wannan magana amma shi manzan Allah ya sani wannan faidun ya tattaro ya tattaro yana da wayo ya mai da shi littafin fa Hmm? من جوا إيه يوم في بيت نفسه إيه أي شيء يقول شيء تونا كاي كذا نشى شريك ما كم شيء كان قبل إذا هو أي هو ما شاء الله أي وجهك أي وإنما قالوا هذا هو sumpati wannan kama kala ibnul qayyim ne musana atal lil حج أسقى ومسلمين ومسلمين لمسلمين لأنهم يدعون الإسلام وليسوا كذلك وقد صرح الشيخ الإسلام تقيد مسلم شيء وابن القيم دقال بن ابن القيم سنقضي أفيلي بأن ابن سينا كافرون sai musa da ka gana shaka jinsa shi na babban malami da a duniya cewa shi ma babban malami kai ka tafi shi babban malami babban balarabe ne in babban balarabe ne mun yi babban balarabe ne amma ba na addini ba wanda kaga turawa na yabo jabbasawa da yammawa na yaba masa kai ka zan ba mutumin kirki ne ba kafirun ليس من المسلمين وإن كان مقدسا عند القوميين قد أنا ذلك كيشي ولن ينقبيلن شي قوميني قوميين العرب ما في العرب هوا العرب كنجر قفش العرب هوا كنجر قفش العرب هوا سنة درجة ابن الحي بشي أن ابن ابن سينا واشباهي هم واشباهي هم لا يقيمون للدين وزنا لا يقيمون وزنا للدين أصبح هذا ميزان يؤدي ولا للعقيدة اعتبارا فهو عندهم طيب ابن سينا مقدس حتوسينا حتى جانا ترك كم تزكى كم ترك جيشي كم حتى إنهم كانوا يسمون بعض المدارس bismi hadar rajul suna kiran wasu kwalejoji ko wasu fakultet da cewar na ibn sina Ko ce Allah sarki mutumin sai ki ce ya zo Najeriya Usaimin ne ya yi yawa amma dai ya fita kasashen larabawa ibn sina ma annahu kafiru tare da ke fero ne shi wal kafiru la yajuzu أن ينوه باسمه بين لك توخص نصر يتلقى بل يدفن ويكبر أنا بني أكبر كدس نصر وإذا كان له عينه من دعاية أو نشر أو نشر كتلة مضللة فيذكر على سبيل الذنب إن كان له min Aya, in yana da wani da'awa wasu lakcoci da ya yi auna sharin kutubin ko yana da littafan da aka wasa aka rubuta mozilla masu fatarwa fayyuskaru ala sabilin zambi sai a kawo a faɗe su da sigan zargi la ala sabilin madahi isma saurara ma ya ƙolo musana asalin musulmina abun da yake faɗi don kwanton ɓauna ko ainihin ba fa daga musulmai ya ƙulo fara ahu fai dan fada min akalin huwal aqalu illata hadhihi al-aqwani duk filosofa an kaji zai ce maka illa ce ta halitta abubuwa ita faizan ai malalele fada min akalin da ya kwararo daga hankali huwal fa'alu wanda hankalin suna ce masa shi ne mai aiki illatu hadhihi al-aqwani shine dalilin samar da wannan halittar Abdullahi bai bace ba kawai ga nan walaysa hunaka rabbu a wurin ibnu sina ba wani Allah wal iyad billah هذه الأقوال حدثت بشلة وانا هلي فسون سامو تدليل وانا إلا إيه إما ذنب مي بعد حكي من الله كيف تنيي شبا هو الأقل الفعال الذي هو إلة هذه الأقوال وانا أبيك إنك هذه نايبيك إنك to al'aqalul fa'alu wannan hankali da kace shine mai aiki allazi huwa illatu hadhihi al-aqwan shine dalilin samar da wa'annan halittun da muke gani yani al-illa allati biha hadathat al-aqwan fa ina ruwan naisa ita ce wanda ta samar da wa'annan halittun walaysa hunaka rabbun yawdansu in ba wannan naisan ba والعياذ بالله بل هذه الأكوان حدثا بعلة ثم سنفارون دوانا إلا حتى تلقاه ذكي قابل حسن التخيل إلى إلى ما لا هارون تو قرانتو ai idan aka yi tambaya ba ta ɗin tambayar da ke ji ba na karanto bai ke mhm. tawon shi ne wannan hatta talaqahu zaki waye zaki yu annabi Ta gaba wahayi ya samu ba daga wata tambaya ta ta saniya ka dubo shafi ɗari da tamanin da a tofatu saniya kaga da wani tambayi menene qur'ani waye jibrilu me gaskiyan alqur'ani me gaskiyan jibrilu ita ya kaga yaro sake sake ne kawai ai Allah ta ne jazi. ba wani jibrilu gaskiyan jibrilu ba wani qur'ani ba wani maganan Allah siffa ce Allah ya saka gane sai an jima. assalamu alaikum haka yake masa sai tambayi shi ne gaskiyan qur'ani ko ya ɗauko ta kalma da kalma wanda ya tambaye wani dan Kano ta hata lakahu zakiyu a saboda haka nan har wani mai yiwuwa ko tattaro wannan malalin tunani fadilu hasanu takhayyuli jayyidun tibiyani ina malam da suna haruna da ni bihi da shi nan kalmar da kan aka ta algarto ya fassara wane ne ar-rasulu manzo yake nufi kaga ga manzon alif bilal manzon Allah kenan annabiyu talaqqa hadha al-hayy ai annabi ya samu wannan malalai ya samu wannan tunanin daga wannan nature wa qawluhu zakiyyun fadil ai safil aqida hasanu takhayyuli qawluhu jayyidu tibyani ay yastati'u an yu'abbira bi bayanin jayyid yana iya yi wa mutane bayani da bayani mai kyau sau da ma ya mutu ne yana nan da rai kuma ya yi lutfi sadda jayyidu فيقال هو فيقول هذا كلام رب العالمين saboda bayanin sa ta kawai ya ɗauki wannan faidocin da ita tsara ita wannan maganan Allah ne an masa wayi a duba yin ce Abdullahi da ce wai wanne annabi ake nufi annabi Muhammad suke nufi siwa a wancan ba a nan ba kuma an faɗi ba a nan ne ba A wannan dai abin da ke samar da halittu a wurin philosophers su ne illa ka haɗa wani wuri da wani wuri yawwa amma illa ita ce illa illa nan in ka ne nesa aka hau aka dawo ne ta ce suke tafi tabi'a ce ka gane ko amma ba ma annabi mun ne yake samarwa ba wannan an ka je wajen su ne kan ka karanta kayan ka wajen su ba yi Eh? to ainihin tun dai gashi na abin da ka ce maka baitin ma ce talakaho zakiyin fa ga ma ba nan ba baitin wancan na ɗari bakwai da tamanin da bakwai aka ce fara aho faida fara daga ina yin akali Allah ba ne Muhammadu ya karɓi ba an wane ne min akalin huwa al-fa'alu illatu hadhihi al-aqwani sai ɗauka ita a tsakalul fa'alu shi ne kaza shi ne kaza kaza amma ai ba ne muhammadu ne ba a karu ina fata ka gane amma shi abun da suka yi wa annabi ƙarya ya tattara maganganun tunanin wannan akalu shi wannan akalu ma ba ma mai abin da tunaninsa ya tara ya tara ya ce ƙurani kaji ko baka gane ba to saboda akwai kashi kuma su su fayin shi da ka samu suna cewa annabi ne halitta kaza min ka duniya wa garrafa wa min ulumi ta ilmin lauhi da kalami wannan ba ba wa'annan ne suka faɗi ba ba philosophers ne suka faɗi ba wannan su fayin ne suka faɗi huwa kalamu rabbil alamin fa'ata bihi lil alamin khitabatan ومواعظة عن البرهان فأتى به وهي ذول شيء النبي محمد للعالمين كما ينظرون عن النبي محمد صحة علم به سنة أقل الفعالون خطابة ومواعظ يزول إلى وعظيم شيء عريت عن البرهان وانتبه إلى وجهه maganganun duk da yake faɗi kenan annabi Muhammadu ba hujja a ciki ya'ani laisa laha burhanu. wala asalu illa hadha al-khayr sai dai wannan faidu kawai alladhi fada min hadha al-aqali na son kai abin da ke maka bayan ya karɓa daga Allah bayan ya karɓa su sun da akwai Allah tukuna ai wannan kai ne kai da akwai wani Allah zuwa wajen su ba wani Allah in ba a kalar fa'alu ba kama yadda una kai ka je kana musu kwata sariya kila shafi tun da shafi ɗari da tamanin da hudu har zuwa ɗari da tamanin da takwas karanta sunnin alkawali kun yi shuru hmm? ɗari da tamanin da hudu har zuwa ɗari da tamanin da takwas ka je ka bi a matsayin na ɗalibi za ka ga maganganun da aka yi ƙarshen ta da sai ka nemi da kifar idan kuma Allah ya gane da kai ka nemi ne iya nan ka je ka jangulo gaba sai baitin gaba ta sa'in bayan ɗari bakwai ma sarrahat أخباره بالحق بل رمجت إليه إشارة لما يا بجوغا يا فتاة yana nan ko shi ba shi tambayi wannan baikin ba ko ai duk inda kai tambaya na da ke wurin wannan wurin na wani ne wannan wurin na wani ne na san wanda baya da shi yake masar hatta kabaru maganganun sa ba a fito da su sarari ba bilhaq a'a abu suke al karama ishara akai ilaihi isharatan lima'ani قال أيضا أن معنى بيت هذا kalamu. الذي أتى به هذا yau. wannan maganan wanda ne wayon nan ya zo da shi la yuridu bil qur'ani zahirahu ba yana nufin kahirin Qur'ani ba ne ba shi Qur'ani kan karawa akai balil muradu bi isharatun khafiyya isharori ne akai koyayu ya ajizu anha amatun nasi mutanen gari ba su iya fassara shi wala ya arifuha illa al-khawasu minhum kaga in ba koya ma aka yi ba yaushe za ka tashi azumi ka kamewa ne don kamewa to amma daga mai kamewa daga sirrin ba inda mutane ka tona ka tona su wa khitabuha al khalqi wal jumhur bil musari shi ka gairu Kitabu khitabu hadha al khalqi magana da wa'annan halittu والجمهور مغنى ده الأمة بالحق بتفكير أصره فغير ذي إمكان ba يواني yiwuwa ne ba dole ولا da a yi musu لو أنهم خوطبوه وأريد بالخطاب أنا نفس الخطاب صريح ما يدل عليه فإن هذا ممتنع لماذا؟ قال لأنهم سبو دسومو تاني لا يتقبلوا نحقائط المعقول إلا في الحس والحياة لا يتقبلون حقائق المعقول ما فكرتم حقيقة من قبل أجهة إلا في مثال الحس سيحنظوا مصدفئة sarari wanda za a gan shi a kafa wal a'yani yani hadha alquran allazi fadahu alaqal wai wannan qur'ani wanda hankali ya malalo shi ala nafsi hadha zaki aran wannan mai wayo hadha lahu ma'anin zahira wa ma'anin batina shi ne da kake je suna ce qur'ani na da zahiri da batini ba zahiri mutanen gari ne kamfanin sa amma batinan sai batinan sai kawasu musharun ilaiha isharatan la ya fahamuha alhalbu isara ya yi isharan da halitta ba su gane ta walal awamu li annal khalqa wal awamu halittu da awamu kuma kan gari la ya fahamuna illa shay al mahsusa gane ishara. shi isa ku daina dolantar da mu ku tsaya in an faɗa ba ku yi ta tunani a kan ku ta tunani a kan fa ku gano hakikanin yadda yake sai amma abu gashi a sanar yake sai kai baka kare ba sai ka je yanzu wannan karo ne a ciki da siminti da wane ne da wane ne aka zuba ruwa aka a aka zazzage aka yi wane ne aka zo aka makala wannan kwalbukan baya a kenan sai a dinga ce eh, masa rodi tafila to kenan wancan mai take sai kai fahimtar ka fadin da sau gaji ya dubi shan kiji da ke karatu a rana ɗaya da ya gama haɗa makaƙe yadda nan ya warware shi sai ce aka koya masa alifu aka koma ba'u aka koma ta'u aka je har karshe da kuma wa'yan sai aka ce masa to yanzu alifin fataha a alifin kasara i kafi alifin zama o daga a i o sai ce na gaba manaja ba kenan bi go ta ti to ka ko ina nan sai ka karanta masa kowanne hmm? sai Allah ka ba mu ba shi daga nan sai ya gama iyawa har ka je fa fifu in ka rubuta masa zai iya rubuta suna zai iya karanta sa Ahmadu da a da ha da ma da du ya da da koyan hada inda zai rubuta sa yanzu a ce azaba ce ka ga yaro ya shekara bai yi haɗa baki ba wai malaman zai koya yara ne <laughs> ɗanye ba malaman ne ba sai yaro ishe fa a kai shi aji biyu wai bai iya haɗa maki ba ina ai daga aji ɗaya bai iya haɗa maki ba a nan biyu ya maimaita bai iya haɗa maki ba ko kai shi wajen ɗaura kasa buga kasa a ba mu shi kada na mankon ka shirya yanzu za a fara kawo maka yara amma fa ba haji yau daga na kai masa can iya yanka kasa ko ai dai za ka iya sanin ka san kirki ka auna daga nan ka yanka min shi kafa uku da ne ka yanka wannan ka nemo min mai kauri ka ka yanko min shiga cikin katakan nan komin katako mai binci kaza ta ne cikin nan a'a ba za ka yi katako ba ta gini dinga rungumo bulo kana kawowa ko ka koma inda ake kere-kere a haɗa wuta ta dinga duka ta suna ta kawai ta ƙona wancan ya tsalle shi ko daɗi ya kashe ka a sake kunna wata za ka yi amfani ta haka wancan da wannan yi ko zai ka bi ka gani da ya karara ya aure to ka koma can can ne za ka yi amfani ko a haɗa ka da salisu a shiga daji wajen dutse salisu ya haƙi duba duwatsun duwatsun igala ya tara dutse ya tara dutse kice ka rike min dutsen nan ke ni ba zan rike ba cikin kayan amma in na je ba zan biya maka maka ba wai igali eh, na duwa kuka ne suna gora shi ba bai je rago gori fa ba zan biya maka cikin haji ba an dai na je na kai wa salisu wannan kila ma zinari ne wannan ta da suka rage tsare mota Hmm? to da da kana neman ne muke magana in dai aka ce ya shekara bai yi haɗa baki ba yara ba za mu dinga wahala da ku ba sai a mai da ku sana'a ku zo da ba nan ana koya muku karatu ku san kaza haram ne kaza halal ne kaza menene ne sai sai ku ga mutane an huta sai littafi ku zo ku zauna an yi za a yi alwala ku kalla ku iya an za a yi sallah ku iya an za a yi menene ku iya yan kun tafi ku tafi can ku je haɗa ƙarfi shekara biyu wanda ake iya shi sati ɗaya kai da dai da malaman ba da wata dubara iyaye da za ku yi musu kwana nan da da bandar tsaya in yi iya haɗa ba ka zo ka ɗauka hmm? hmm? a ah, kudin aiki ne gominsa ai ba cin hanci ba ne ba an a duk inda ka ga dama ka je ka same shi an ka ga dama a gida an ka ga dama ina da makaranta wanda zai haka amma dai kai yanzu ba za ka tashi komai ba jin na ko kai in ya iya haɗa ba ke gaban da ke eh? to zai kusa ne zai kusa kai eh. da inda ba zai ɗiba da yawa ba an yi ɗabi guda biyar suna tabbatar kawo wata za su yi haɗe hmm. ban gane ba ko a ba mamaki ai ba za ka yi ba ai aka buga aka buga za ta ce ba za a yi ai don Allah zan yi tun da don Allah zan yi ba na so ba nan ko ta kafa ne wayan na malayen an yaki da su daban-daban a kawana na kai akwai wanda yake duk matan sa ta zo masallaci tana da albashi ya tattala kuɗi ce in kana so ya haɗa mata na sati ya fata ta ce ta ga an haɗa an bada. ko kuma ka ga dama a kullum mun je mun dawo da kuɗin ka ba tsayaran da ake tashi mun je masallaci a kai kuɗi kai ba zan je ba in na je ba dan Allah na je ba na je saboda kuɗi ne na daina zo. Ai, ba ka iya musu ta. to ban sani ba da a ce wani ne daga can waje zai zo an ba ba kai ba wani kusa da waje ya ce to duk tsawon da ta iya ɗan ya iya haɗa baki ga fanto ɗaya to amma da za ku jarraba wannan jinkan malam za ku kagu mamaki ka kaga ya ɗauki biyar ga a wata dubu ɗari biyar fa kenan bayan suka iya haɗa baki a wasa su iya haɗa baki zai san su dabarun da zai musu zai san dubaran da zai musu zai san yadda zai ishe galantar da su ba zai yi komai ki a bar min sunan in wasa suna buƙace su yi wane ne a dafa musu abinci amma za ku bada kudin abinci malam zai za su iya haɗa baki la yafhamuna illa shay al mahsufa أما الشيء المعقول أبن إتنا هنكلي فإنهم لا يدركونه ومحال أن يدركوه يقول كيف العوام لا يفهمون إلا المخصوص المخصوص لما ذاك شيء ولهذا قال لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس سأنبص شيء أصلا الأعيان يعني إلا إذا جعل على صورة شيء مخصوص ومعاني كشف الجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم كل هذا غير مراد wannan aljanna ba ita ke nufi ba wannan naro ba ita ce wayo kawai a kai mutane cewar in ka iya ka ka aljanna ka zon kai ɗan kawai ne ka san gona ka san menene ka san inabi ka san wane ne to in in ka mutu in kai wannan za a fata aljanna wannan idan ka ci kaza ba a kankara ma wuta wai na mutane su sun samu mutum shakka in ba karfe ba hmm? wa ma ma min azabin wannan na'imin kullu haza ghayru muradi wa kullu haza hadha takhayyul saki kine dai walaysa bi haqiqa لكن صور للعامة أن صورة هو إليه بصورة المعصوف من أجل أن يقبلوه ويفهموه ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني من جنس ما ألفت اتباعهم من السوء فيه wurin shan masu hankali ma'ana ilimin su tunanin su la yariduna ha jahilai ba su iya shan shi haka madara sabai shawuwa Kila iza waqi'at sai an sanya shi an sanya masa shi awani sai an sa shi a kofi ko ƙaru. Ban jinsi ma alikan daga abun da suka sani iba'uhu من المحسوس يعني في ظل العالم الجسمان وقوله عبيد ومشارب العقلاء لا يريدونها أي من الذي من الذين لا يريدونها سواني نوان دباف شيخ الجواب عام خاجب هذا بان كلمة بأمانة داو يقولون عامة الخلق ومشارب العقلاء لا يريدونها علي أن مشارب العقلاء للعقلاء يقولين إيه، كان يمشان روا ما صان كليت إيه ما صان أما العام متدين كلي الهمج الرعاء الرعاء هؤلاء لا يمكن أن يردوا هذا بعض إخوانهم كمولا فنظر أبو لهم الأمثال سنبدأ مصبك علي المحصوص رمزا إلى أمور معقولة قوله إلا إذا وضعت لهم في أواني سبحان الله ممثل تمثيل عجيب يعني لا يستطيع أن يشرب من الحوض بغي يشرب شاد الحكي با والنهر دلافي لكن إذا جئت له في الماء إذا قام سروا في آنية أقوى في استطاع إصطاع ذي يشرب هذا شيء فيقول إن المعقولات التي ترمز إليها هذه الكلمات wanda kalmomin nan ke لَا يَرِيدُهَا الْعَوَامُ إنما يريد العوام الأشياء المحسوسة التي يدركونها بحسه فأتوا بتشبيه آدم فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان haka suka zo da tashbihi tamsili ne. sai har da ne ila azhari yani anna hadha alladhi ja'at bihi rusulu wai abun da manzanni suka zo da shi min kalamin layi ma huwa illa shay'un takhayyu kawai saƙe-saƙe ne tafi-tafi ne lil azhari من أجل تقريبه على العام يد ذا قصن تود مدن الزواج أواب وإلا فحقيقته غير ما يدل عليه المكتوب ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي الإغفال سوى دسون صباص دكتاهي ساسو كتير لذاك a wili, تأويل كفر شيء حرام ina wasai wai wannan ne zai gani ba to yanzu ba a yanzu yana dubu shi ne in da wannan baki cikin sa ne bai cikin sa ne kai me kuka dauka ne ina rikon ba cikin da wanda ya baya na zan gada zan ya rubuta suna ba yanzu ba gani ba an kai wata tambaya sai na yi sati ko wata na karatu da kai ai kamar maganan wani akwai da lokacin da so wani a kan niyya gida ne ni tambaya a kan ya sa ya yi niyya nake nufi sai ce wane ne sai da na kusan sati na karatu a kansa ga inda ba na yi ne don jiska shi babba maganan ta fito fili ta zama a aikace wali ولذاك يهرم عندهم تأويله لكنه هل أما تأويل من هذا bizil irfadi amma suka hana saboda in aka fassara shi ba za su ji da daɗi ba qawluhu walidhaka ya rumu indahum ta'awiluhu yani la yajuz an yufassara lil amma ba a fassara shi da awamu bil ma'ani al ma'qula al muradatu limadha الجواب لأن العامة لا يستطيعون أن يفهموا هذا ba su iya fahimtar wannan wala ya ƙabaluna illa bima shahida bihi al-hissu قالوا لكنه جل للإرفان أي ذو الإرفان هم علماؤهم الفلاسفة هؤلاء فسره لهم وأنك فصل مصر بمعنى المراد أما العام فلا مثال عجيب كوني بللي Lallahajju, kowa kasduma kasafaku ki a da'ilima na saki, ana biyan wajen kafanya su biyar tafafku ko jamilanta fasof. Wannan shine hajji auren a wamu, ko kuma mu ƙaru lallahajja. A'a an yi huka ee la bashinin bada fosil a ga balaɗin, lallahajju an tafasa dalmashayi a wajen awuriyar. shi ne lemon ka sai lemonka ka sai ayabarka ka haɗa da ɗan nama nama da ɗan abin da ke mai ɗan galmi galmi ka turminka da yadinka sai ka kai wa malamin ka shehinka ta wannan ka yi hajji kila ma ta bula lada a wurinsa to kai yanzu jahilai suka ake dama dama kila wannan sai kai kai kai kuma yan damfara to amma idan ka yanzu ba ya fi ka kashe miliyan takwas ba wannan malami ko miliyan ɗaya ka ya kashe masa tatlubu minhum al-maghfira ane ni gafara a wurin su don su sai mashayikh ba shi ne san yake cewa zai kai mutum aljanna ko da ya aikata a yi zai kai mutum aljanna zai shiga aljanna ba hisabi ba a koma inda ka ji ka ce shi ha ba hisabi ba wa ba? to laifin ya zan yi ki ko da ka aikata duk abin da ka aikata na ya fi ma in ka je kai masa hidima ka je ka same shi ka bashi ka shi kenan zai saki iska ita ni ma ka zo annabi ya gaya min kuma ya ya rubuta kuma shanu suka karfa wa mashatan yamsahuna Ka biha da shafawa da za su shafa ka da dalilin wannan ɗin ne hajji takunu sa'idan mulki a qiyamah ba ana ba wa shehi kai ya shafa ba go to ya je in da shafa ma ya shafa masa kai to shi kenan wannan ya rabauta wannan shi ne fasarar hajji a tambayar da salam me fasarar hajji kuki da eh? ne ne da tambayar ne ne haji a wurin shehinai ma to wurin shehinai ba da ziyara da mai shi ne haji jahilai suka fi ƙarfin Allah amma masu ilimin sabirin malamansu eh? ji ba fito ake dai shi ina ba ta isa ba to ga asiya mu azumi azumi ga shi nan tsakanin mu da shi an ba kawasai ne suka ce wannan ai na jahilai ne a ta'abbudu lillahi bil imsaki anil muskirati shine hajji sai ya kame da shi a shine azumi min tulu il fajri إلى غروب الشمس وقالوا لا هذا ليس بثيابي عند الخواص ليس هذا الصيام بل الصيام أن تكتم أسرارنا أنا قلت له أنت ذكرت شيء هناك حبيبي أخي شو in ka je kai da shi ka أقيشه ka yi shiru kar ka faɗi shi kenan ka yi azumi daga nan an ka mutu sai aljanna shi ne suke cewa a ah, ai wannan ba a fassara shi idan aka fassara shi hmm, za su taso maka ya za kowa yi san wannan ne kansu? sabakin muhammadu sani an kano gaske ke ce wannan su ma ba su san da ake yi ba ko ba su san menene ake ciki ba duk da dai wasu sun suna ana ɗan kama amma da sun san hakikanin wanda shi ne ke nufi a wannan tsofaffin da ba za su yi tsofaffin nan ba wala ta jima bima wara'ana ba da labari wanda ke bayan mu Allah jikan Sidi Ali da ina nan ya fara baka labari ya fara baka labari dab da mun kulmun shafi da juna walar Allah ya karbi rasu to a lokacin nan gani nake da zai mutu yanzu gani nake da saura ba zai mutu yanzu ba ita ban shige shi da yawa ba yana faɗin maganganu a wabi to amma ni na kai da shi Allah haɗa jinin mu da shi Allah ya kan shi لأن الصيام مشتق من الإمساك فأمسك أي معنى اسكت يعني صم عن هذا الكلام لا تخرج لي أحدا هذه ظاهري وباطني والصلاة صلى فهي عبارة ذات ركوع وسجود مفتتحة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم sai ka zo na hau ko ashe ba ku ne aka koya ba gaskiya ne ba ku ne kuka yi wannan ba هم قالوا لا ماذا تعنون الصلاة أن تعرف أسرارنا شنا الصلاة تفهموا وصولي كشيغة كنسو سكتان سرورين توقعي وصولي كنا سنونا su سنونا maka kaza su nuna لأن الصلاة من الصلة يعني أن تكون ذا صلة بنا فالصلاة بداية والصيام نهاية صلى أتي فارا كنا بابو كنا فصلي فصل يعني تعلم أسرارنا وصوم يعني اكتمها وهذه الصلاة وهذا الصيام عندهم fana kolo lahum sai mu ce masu asalatu wa siyamu ma'arufa ni inda al-muslimi kalla da azumi ai sana nuna wa musulmi fa yaquluna la hada alladhi taquluna islamul am ai musulunci jahilai kenan jahilai ke yin sallah su fara da kaza su yi magabtano su sun kuya jahilai ke barikin abinci amma na hannu fa innal kalimata indana rumuzu ishara akai lima'ani la ya fahamu illa amma to sai da ka duba gashi nan hmm. fa idza ta'awwalnahu kana jinayatan minna wa qasiya idzal bustani ina cikin nawafil baitoci ne guda biyu a haɗe ha ya zan manta kai kawalar da ni fa'iza ta awwal nahu idan muka yi masa tawili ya zama laifi ya za a yi koyi wa mutane tawili a gaban jama'a shi yake jama'a wannan sallah da kuke ne ba wannan sallah da kuke ne ba ku je ku samu shehi nan ku kusan sirrin su ana ce a menene shirin nan wani sirri ai sai jifa wannan azumi da ake magana kurbin sirrin mu ne saboda haka nan ta'awwalnahu eh, akwai za ta'awwalnahu muka fassara muku kana jinaya sai akwai wanda yake tashi bai ma san tarihi ba ko kun tuno shi ne ba zan faɗe shi ba amma yanzu shi ya san kansa waye hmm? <laughs> Sai ba su ala igala ne kenan hmm? waye wanda ke bai san tawili ba a tsakiyar karatu za a fara masa tawili igala ne bu hmm? ba wasai ba daga kala ba, to saboda ne kai bace ba a ji wanda suka faɗi ni ba ne ba a nemo shi fa'ida ta'au ولناه كان جناية منا وخر قصيا جبل بستاني دكيتا shingen wannan gonar sai aka ce kan mu keta mu ba abun karfe bayan ko an keta alheri ne a nasu ba yani law ta'awwalnahu inda al'amma kana hadha jinaya لأن من شروط التنسك عندهم أن تكتم أسرارهم قالوا في ينسو ولهذا أي ولهذا العبادة عندهم سودا أنا بحاول ما أظن على عشر مراحل ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية شي يا بوي من أوتمتنا ثم قال lakin kau ƙaunishin an kada a kawo shidbin da masalishin jinsa ake lakin haƙiƙatu ƙaunishin haƙiƙanin maganan mazobi kada a kawo bikinsu a jifa nan ne nan eh, ne abdullahi gaba eh, kitan bai suke nufi bai suke nufi to inda masalishin jinsa ne يعني قيل لهم إذا كان الأمر كما قلتم فما تقولون فيما جاءت به الرسل سكت فالرسل جاءوا للناس وقالوا هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا الحج وقالوا هناك جنة ونار وعذاب ونعيم قالوا هذا كله كذب ai wannan duk ƙarya ce ai mutanen nan ba su da kunya ya ce ai ne ha za ki fala jannata wala nara wala na'ima wala azaba wala shay'a abada. lakin hadha kadhib kazzaba bi rusul suka fito masu manzanni suka yi ƙarya min ajalil maslaha don maslaha su a'udhu billah kazzabu li maslaha qalu na'am لأن الناس إذا قيل لهم افعلوا كذا هذا لا يستجيبون وإذا قيل لا تفعلوا كذا هذا لا ينتهون لكن إذا قيل لهم ان فعلتم كذا اسكناكم الجنة في مصفوة الجنة فيها من النعيم المقيم ما لا يكثر على البال فإنهم يفعلون وإذا قيل لهم الصبي ولا يفعل الثاني ما أنه لا يعطيه حلاوة ولن يقويه بالجبرة فهذا هو والعياذ بالله رأيهم في الرسل أن شين رأي فلسفة آه، وجمع أنهم كذبوا إن مسأله الإنسان ثم قال والفيلسوف والرسول لديهم متفاوتان وما هما إلا الفيلسوف والرسول أي بينهما فرق عظيم وما هما عجلان بجنس الصلاة والفرق ذكره بقوله أما الرسول ففيلسوف عوامه فيلسوف نبي ذي القرآن أما الرسول سكتي منظور ففيلسوف عوامه ainihin filosofan jahilansu ne kamar dai yadda wani ke cewa a wani annabi na karantar da alkhasatu lil khasa wal amatu lil amma amma shi ko wali ne su khasa kawai والفيلسوف النبي في منظوني من بحجوجي يقولون هؤلاء الرسل للعوام أما الفيلسوف الذي هو فيلسوف عندهم فهو نبي بالبرهان فهذا هو النبي الحقيقي نجيس أما ذاك فهو رسول للعوام وهذا والعياذ بالله akfar min kufar yahud ai kafircin wannan ya fi kafircin yahudawa ya fi kafircin nasara bila shakki fa idza kanu yaquluna ar-rusul manzoni muhammadu alaihi salatu wassalam wa ibrahim wa musa wa isa فهؤلاء رسل عوام الذابون جزم أنا شيخ سكي نبي شيخ سكي نبي ما صدقوا والفلاسة عندهم هم الأنبياء وهم هم الذين يتلقون من العقل الفعال سونيكي الفا تجا عقل الفعال ويأتون بما فيه الخير والحق عندهم دخم فيما قاله لا أساهد من يكيون والحق عندهم مسكها أو لا فيما قاله أتباع صاحب آه، منطق تبون دم بيا عيني سأني منطق سكفتي منطق البرهاني يعني وليس ma ja a الرسول rasulu sallallahu alaihi وسلم to jama'a nan za a tsaya yau ishirin da uku ko zai wahala rana ya tsaye a zo ko yi isa muka ce mu ƙara fashi ɗan eh? kuma an zo gobe ɗin ma shi ma mu ƙara ko ta ina muri ba ne ba faɗuwa in an ce ba ga wata ba wata ba za a cika shi kenan mu sake karawa eh, uku ko ishirin da uku takwas bakwai hoto hudu ɗaya a babba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 رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين